wannan dai rahoto ne da ke bayyana zumuɗi da kyalekyalen 'yan najeriya na mallakar wayar hannu ta salula alhali kuwa ana barin baya ba zane ta fannin karancin ɗakunan bahaya na sauke laluri binciken wanda ya bi diddigin wuraren sana'o'i kasuwanni da tashoshi ya yi mamakin yadda yawancin 'yan najeriya ke makale da wayar ta hannu amma kuma su zagaya ba suna bawali da bahaya barkatai saboda rashin matsuguni ingantacce aka yi kuskure sai aka mahimmanta shi wayar salula fiye da wancan don kana son ka yi wane ya yi kuma kowa na nunawa don muna rayuwa ne na karya da kyalkyali da alatu a maimakon rayuwa ta gaskiya wadda za ta cece mu cewa sadarwa ba ta ba ta da muhimmanci ta tana da muhimmancin da bai kai kiwon lafiya ba idan ka samu makewayi ingantacce daga baya sai ka nemi abin sadarwa wato wayar salula amma idan kana kashi a ƙasa kuma kana riƙe waya mai tsada to ni ina ga kaman saniya ma ya fi ka nutsuwa dr abdullahi yalwa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan bincike watakila dai yawancin kamfanonin sadarwa da ke tasowa da wayoyin hannu masu sauƙi in ji rahoton ya sa yawancin 'yan najeriya yanzu haka dai ke mantawa yadda tabi'ar su ta sauke laluri barkatai ke shafar lafiya da muhallinsu domin za ka ga wuri ma'aikata ce banɗaki na mai na ogan ne kawai da ɗaya kun kai ɗari biyar ko kuma ma babu kana ji sannan za ka ga gareji gun sana'a ko gun wani dai kafinta ko gun wani cunkoson jama'a ko kwadago sai ka ga banɗakin in ka shiga kaca-kaca ka ban haya ne menene a hakan ma sai ka ga wani ma yana ciki kuma bayan gari ya matsa ka to shi yasa sau da yawa mutane in sun hangi wani lungu sai kai ta ganin ba haya agu saboda mutum ba zai iya tashi yana sana'a ya tafi gidansa wata anguwa malam sagir madaki shira wani mazaunin karkara a halin da ake ciki dai yanzu tuni wannan rahoton na unicef ya sa hukumomin lafiya a wasu jihohi alal misali gombe tashi tsaye bayan ƙididdiga wannan rahoton da ke cewa ƙananan hukumomi biyu ne kacal wato daga cikin 774 a duk faɗin najeriya suka fita wannan zargi duk wani kasuwa sai mun tabbatar akwai wurin taɓa ruwa tashoshin mota sannan ko kemis za ka buɗe dole ne ka wa keɓe inda za a taɓa ruwa Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustapha kwamishinan a ma'aikatar kula da muhalli a jihar Gombe Najeriya. To sai dai kuma akwai matsalar aiwatar da wannan doka akalla dai bisa ga kiyasin waɗanda ke ganin karancin wuraren bahaya da bawali ga yawancin waɗanda ke barin gidajensu domin zuwa wuraren sana'o'i ko kuma waɗansu ayyuka daban. Saboda sautari za ga mutum ya je kasuwa ko wajen eh, da ake sai da abu yana so zai kama ruwa da sauransu sai ya yi ta zagaye-zagaye ya yi nan ya yi nan saboda wani zai zo sayan ka tsari zai iya matsa shi wani zai iya zuwa ba haya ya matsa shi idan akwai wuri zai iya yi a tsabtace. Shau Saulawa, Bauchin Najeriya, Radio France International.